وفي اموالهم حق للسائل والمحروم kuma a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na sa kai da suke ba mai roƙo daga cikin mutane da wanda ma baya roƙonsu daga waɗanda ba a ba arziki ba